yau kusan muna yammacin sha ɗaya ga watan sha'aban hijira ta manzon tsira fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam, daga garin zuwa birnin madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya a daidai wannan yammaci insha Allah ta'ala a yau a masjidul qur'an za mu fara karanta littafi na siyamu ramadan ta'alifin Sheikh Muhammad Jamil Zainu hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu muna roƙon Allah ya sa abin da zamu karanta ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya sa ya zama dalilin tsira ba dalilin halaka ba kusan muna ƙasa da sati uku insha Allah ta'ala zuwa ga watan Ramadan ɗabi'a ce da kuma hali ne na kwarai na as-salaf as-salih radiyallahu anhum idan suka kusa watan Ramadan da wajen wata shida sukan fara roƙon Allah ya isar da su watan Ramadana da imani sukan ce Allahumma ballighna Ramadana bil iman sukan yi wata shida suna roƙon Allah ya kai su watan Ramadan da imani saboda samun Ramadan da imani lalle nasara ne rasa Ramadan da imani asara ne bayan Ramadana sukan yi wata shida suna roƙon Allah ya karbi ibadun da suka yi a watan Ramadana a su da ko da ba za mu iya yin na wata shida ba iya da kyau mu kwatanta fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami idan ba za mu iya kamar nasu wajibi ne mu kwatanta ramadan ya zama saura wata daya wata biyu mu fara roƙon Allah ya kai mu shaida wannan wata da imani bayan watan Ramadani mu roƙi Allah ya karbi ibadunmu don yin ibada daban karban ibadan daban ibadan masu takawa Allah yake karba innama yataqabbalu Allahu minal na ni da ku Allah ya sa mu cikin masu takawa din ɗabi'a ce ko wani tsari muka ɗauka a kanmu iya gwargwado duk lokacin da ramadan ya zo kusa muna ƙoƙarin karanta littafi ko da wani kutai ko kuma gabatar da wata muhadara ƙwaya ɗaya gabanin zuwa ga watan ramadana shekara da ta gabata ko shekara biyu da ta gabata zan tuna daidai mun karanta littafi mai suna saba'una mas'alatan fisiyam Ah, wanda an yi wasu 'yan darussa ciki da ina ga 'yan uwa masu kasa za sanin adadin darasi nawa aka yi ta alifi na sheik muhammad ah, sani almunajjid hafizahullahu ta'ala an fara ruwa ne to alhamdulillah na ga yan waje suna ta shigowa ciki nan kuma akwai ramadan da ya zo shi ba mu da ikon gabatar da muhadara da yawa ko karanta littafi mun yi darasi kwaya ɗaya mai suna hattara da ramadan Ah, so wannan hikimar wannan shine ya ƙara taimaka mana wajen sanin abin da ramadan ke zuwa da shi ko mu yi kwatanta yin ibadar da ilimi ah, zuciya na buƙatar tunatarwa gama wanda ke da ilimi yana buƙatar ya riga jajjal tunatar da kansa abin da ya sani balle ga waɗanda ba su da karatu sukan ta kaita ne zuwa ga mai suka ji malamai sun ce ah, tsari na musulunci ba a buƙatar musulmi ya gabatar da wani aiki sai da ilimi yadda da Allah dai da Allah ya ce mana fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi cikin kitabul ilmi nasa babi ya bude yake karantar da mu wajibcin neman ilimi gabanin magana ko aiki babul ilmi qabla al-qawli wal amal babin wajibcin neman ilimi gabanin magana ko gabanin aiki Sheikh Abdurrahman Al-Akhdari rahmatullahi alayhi cikin shahararren tashinsa na masabar malikiya yana cewa wala ya shillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar Allah fihi baya halatta ga wani mutum ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aiki irin waɗannan nassosi da maganganun malamai ke tilastawa a duk lokacin da Ramadan wata Ramadan ya kusanto muna ƙoƙarin ganin an samu lokaci a yi darasi ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar gwargwadon dama da Allah ya ba mu ikon yi a wannan karo za mu karanta littafin siyamu ramadan insha Allah wato azumin ramadan fada'iluhu falalansa fada'il jam'i ne na falala amma bahaushe bai da jam'in falala idan zai hausa da karfi sai ce falaloli kenan go to kaga abun bai yi ba amma balarabe iya da jam'i adabuhu da kuma ladubban yin azumin ahkamuhu da hukunce hukuncen azumin qiyamuhu da kuma irin yadda ake qiyamul layli a cikin wannan wata ramadana din wanda ya wallafa littafi din shine Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu al-mudarris bi dar al-hadith al-khairiyya bi Makkah al-mukarrama malamin da ya rubuta littafin yana raye har yanzu idan malami yana raye ba mu da tsananin bukatan ba da cikakken tarihinsa ibn mas'ud radiyallahu anhu na cewa ikitadu bil ladina matu fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna ku yi koyi da jama'ar da suka riga suka rasu saboda rayayye bayi da garanti akan fitinu na zamani so abin da yake bukata shine mu masa addu'an Allah ya kara masa imani ya kara masa jarunta wajen irin waɗannan ayyuka Allah ya bashi istikama idan Allah ya ɗauki rayuwarsa gabanin namu ma iya zama idan za mu yi karatu sai mu ce ga tarihin saboda ya riga ya bar duniya amma ana raye yana da bukatan addu'ar mu ta alheri da kauna fiye da tsayawa muna ba da labarin wane ne shi a dunkule dai kawai asalinsa ɗan kasar suriya ne wato siriya kenan amma ana rayuwa a ƙasar makka a ƙasar saudiya yanzu a cikin garin makka lokuta da dama kamar sau biyu allah bani ikon kai mar ziyara takanas ta masallacin harami zuwa gidansu a garin makka a ziyara ta farko in zan tuna daidai akwai wani ɗalibi ɗan uwa abbakar hamza ɗan garin misal lokacin yana karatu na digiri na farko a nan da shi muka je gidansa ya ɗauko takardu da dama ya ban guzuri bayan mun ɗan ganawa na yan uwantaka na addini na sake samun dama a kano na biyu da ikon allah na ziyartar ziyartarsa yana cikin jama'ar da gidajensu babu nisa da harami kuma ziyarar suke da sauki a ziyarar ma'abota ilimi akwai falala a ciki mun ga annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yakan tashi ya ziyarci ummu aiman hadisi a bukhari bayan rasuwarsa sai ga abubakar da umar radiyallahu anhuma sukan tashi takanas gidajensu zuwa gidan da saboda su ziyarce ta wannan mace kenan balle kuma namiji shi yasa imamu nawawi rahimahullahi buɗe babi guda da ke bayanin falalan ziyaran ma'abota ilimi da kuma sauran al'umma masu falala a wannan babi yasa na yi sha'awar na kai ziyara kuma muna roƙon Allah ya karbi wannan a matsayin ibada a littafin siyamu ramadan da haka sunan darasin gaba ɗaya shi ma siyamu ramadan kamar da aka ambata littafin kuɗinsa gaba ɗaya naira hamsin ne ga wanda yake bukata ina ba da shawarin ya fita ko da waje kokarin mallakan littafi din dukkanin mu bai wuce haka kowa yi kokarin sayan kofi ɗaya ba a ka'ida ne mutum zai karanta littafi yayi kokarin mallakan littafi din kuma ba imani bane ina da ɗari biyar sai na sayi kwaya ɗaya na karɓi canjin ɗari hudu da hamsin sai ka gwada takifin imani kai al'imani ba alkafura ba sai ka sai guda hudu dari biyu sai karbi canjin dari uku guda uku sai ka ba wasu gudumawa fi lafiya kai sai ka daya ko kuma ka saya wa iyalanka duk wannan ayyuka ne na alheri amma ba ɗabi'a ba ce zama kawai kwaya ɗayan za ka karɓa kuma ka tsaya minti goma sha biyar ana neman canjin ɗari biyar ɗin littafin bai da yawa ina ko zan yi ƙoƙari daga mun takaita karatunsa zan yi kokarin takaita karatun iyaka zan yi kokarin takaita sharha mai yawa baya ga wannan zan yi kokari kuma duk abin da yake muhimmi da ikon Allah zan ambace shi ba tare da na ketare shi ba duk abin da yake muhimmi na biyu bayan wannan zan yi iya kokari in akwai maganganu na malamai na kace na cewa to kara wa juna ilimi zan takaita su da ya wuce na kawo ɗaya ko biyu ba sai mu tafi zuwa ga maganar da malamai ke gani ta fi dacewa a cikin maganganu guda biyu in akwai hadisai da ba za mu bata lokaci a kansu ba za mu tafi zuwa ga hadisai ne ingantattu duk hadisin da na kira ko ban kira wanda ya kawo shi ba saboda takaita lokaci matukar kafa hujja ne da shi to ina tabbatar da cewa malamai sun tabbatar da ingancinsa a musamman daga cikin malamai da muke itimadi da tasihinsu a wannan zamani akwai kamar sheikh muhammad nasir sheikh abu ishaq al-huwaini da makamantansu allah ya musu rahama insha Allah za mu takaita karatun kai tsaye amma zuwa ga abin da ke da muhimmanci da ikon Allah ba za mu tsallake shi ba bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai sanar da rahama zuwa ga bayinsa wanda ya musu niyyar rahama a mun san hadisai da dama na kawo kullu amalin ladhi la yubda bi bismillah fa huwa ajzam aw fa huwa aqta wadannan hadisai mafiya yawa da ifai ne mu duba littafin irwaul galil na Sheikh Muhammad Nasir Rahimahullah juz'in farko hadisi na ɗaya na biyu da waɗannan hadisai ya fara magana amma ya tabbata annabi tsira da aminci tabbata a gare shi dukkan aikin alkhairi baya farawa sai da bismillah ga wasiƙa da ya aika wa shirakil sarkin rum a cikin sahihul bukhari kitabu bad'il wahyi ya fara da bismillahir rahmanir rahim kuma bismillah rabin aya ne a qur'ani suratul namli innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim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 wa nasta'inuhu muna neman Allah ya taimake mu wa nastaghfiruhu muna neman Allah ya gafarta mana wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin sa daga sharrin kawunan mu wa sayyiati a'malina da munanan ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla wanda Allah ya shirye da shi ba mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma Allah ya batar da shi ba mai shiryar da shi وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya wa ina shaidawa anna muhammadan lallai muhammadu abuduhu bawansa ne wa kuma manzonsa ne amma ba'du baya ga haka wannan shine a takaitan takaitawa khutbatul haja abduhu wa batul haja ita ce khutba da annabi tsira da aminci sabbata gare shi a duk inda zai wa'azi yakan fara da ita wannan yasa Sheikh Muhammad Nasir Allah ya gafarta masa ya rubuta littafi mai suna al-khutbatul haja dan ya karantar da mu dukkan abin da fiyayyen halitta zai fara na gabatar da khutbar juma'a ne na gabatar da wa'azi ne na gabatar da tuwatarwa ne yakan fara da khutbatul haja dan koyi da shi sai mu yi kokarin dukkan wani aiki na alkhairi sai mu fara da kutubatul haja in ma da harshen larabci in ma da harshen fulatanci in ma da harshen hausa in ma da harshen turanci gwargwadon munasaba da inda muke bukatan isar da wannan sako din shi haza ga lokaci ko a hadisin bukhari in za a yi magana sai a ce bada a bihamdillahi ya fara da godiya da yabo ga Allah sai a kawo kawai khutba din a dunkule bai magana sai ya gode wa Allah kuma hadisi a muslim ya kara bayyana mana falalatta akwai wanda ya zo gaban sama da inkarin musulunci yayyan halitta na karanta khutbatul haja bai gama ba fa aslama rajulu makanahu a wurin wannan bawan Allah ya musulunta saboda sakon da ke cikin khutbatul haja musamman ma an kara da ayoyi guda hudu a wurare guda uku aya ta farko suratu ali imran wanda muka kira ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ta biyu ayar farko a nisa aya ta uku da ta hudu cikin suratul ahzab wannan duka iya cikin bangaren khutbatul haja ko ka takaita babu ayoyin ko ka kawo ayoyin gwargwadon munasaba da kuma yalwar lokaci na inda za ka gabatar da magana saboda dacewa da wannan albarka malam ya fara da ita idan muna bin takardun irin Sheikh Muhammad Nasir na Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah su Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid su Sheikh Salim bin Ina Hilali rahimahumullah wa hafizahumullah zamu ga suna fara gabatar da rubutu da wannan na'am fa inna amma ba'du amma ba'ad baya ga wannan kalmar amma ba'adu ma na da albarka bayan an yi khutbatul hajj sai a ce amma ba'adu wanda yasa cikin kitabul ilmi Imam al-Bukhari rahimahullah ya buɗa babi sunan sa babu amma ba'ad Imam Abu Dawud rahimahullah buɗe babi mai suna babu amma ba'ad dukkanin suna buɗa babi akan muhimmanci aiki da kalmar amma ba'ad wato amma ba'ad bayan wannan gabatarwar sai kuma wato yana raba muqaddima da kuma sakon da ake bukatan isarwa na'am fa inna sauma zakartuhu fi ba'di kutubi malam yace fa inna sauma lalle azumi zakartuhu na ambace shi fi ba'di kutubi a cikin sashin rubuce rubucen da nayi a cikin sashin takardu da na rubuta ina ambaton azumi ko a cikin wasu in shafuka kaɗan ko in bude masa wani babi a cikin wani littafi فأحببت أن risalatin في رسالة Malam yace sai na yi يفدين na kadaitar da sakon azumi yanzu fi risalatin a cikin wani sako khassatin kebantacce li ahammiyatihi saboda muhimmancin azumi sai na bari na buɗe wani littafi karami da zan rubuta akan azumi ya ci gashin kansa ba inda nake yin sa cikin wasu takardu a babi babi ba na'am alaiha ba'd al-mawazi'a wal adiya malam yace wazittu alaiha sai na kara akan abin da na rubuta a wadancan babubbuka a takardu din ba'abal mawaɓe karin bayani a wasu wurare wal iya da kuma ƙarin wasu addu'o'i wanda a tamban ban kira ba amma a nan wurin sai na nayi kari liyatamakkan alqari'u min al-istifadati minha saboda mai karanta wannan sako din ya samu iko min al-istifadati wajen amfanuwa minha daga wannan daga wannan rubutu na risala ɗin. wala siyama fi shahri ramadan al-mubarak malam yace musamman ma wala siyama fi shahri ramadan al-mubarak musamman a cikin wannan wata ramadana wanda yake mai albarka wallahu as'al an yanfa'a biha al-muslimin wallaha as'al asalin sa as'alullah ne wallaha as'alullah kenan ina roƙon Allah ayyan fa'a biha al-muslimina ya amfanar da musulmai da wannan risala khassa din ويجعلها خاصة لله تعالى ويجعلها خاصة لله تعالى كما إنا روقان الله يسنى وانا انت دماء أن يتد إخلاصي ني فبولا أي تندبا إخلاصي الله بايا كرمانسا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كما فأبد الله مخلصا له الدين كو ألا لله دين الخالص كما إنه من عبادنا المخلصين كما إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma almu'minin fa sawfa yu'ti Allahu almu'minina ajran azima dukkan aiki da bai ikhlasi Allah baya so ni da ku Allah ya azurta mu da ikhlasi na'am ayatu siyam Muhammad bin Jamil Zainu wannan shi ya gabatar da muqaddima ayatu siyam babi na farko shine ayoyi da ke magana akan azumi malam yayi littafin babi babi ne babin farko ayatu siyam babi na biyu min fawaid siyam babi na uku arkanul islam babi na hudu fadlu ramadan wa siyam babi na biyar wajibuka fi ramadan babi na shida adabu siyam haka yake ta bi littafin babi babi babi zaka za mu fara da babin ayatu siyam ayoyi da ke magana akan azumi na'am aran ma sai a karanta mana qala allah ta'ala allah yace يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نعم ما لن يسي آيات الصيام ين أزمي واتو ين لكي من بياني أكن أزمي yana daga cikin kwarewar da male nuna a nan gudun shine tsauko ayoyi guda uku da suka takaita saƙonni da yawa na azumi zai wahala ka yi shawagi a ƙur'ani ka je ka samu wasu ayoyi uku da ke da munasaba kai tsaye da isar da sako a kan azumi kamar a waɗannan ayoyi din قال ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku azumi kama kutiba ci ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi akan wanda ya rigaye ku la'allakum tattaquna tabbas za ku samu takaba'in in kun yi ayyaman ma'adudat wasu yan kwanaki ne kidayayyu faman kana minkum maridan wanda ya kasance a cikin ku marar lafiya aw ala safarin ko a halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra sai ya irga su ya rama a wasu kwanaki na daban wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ga wanda suke yin azumin da tsanani gare su da kunci za su ba da fidiya na abinci ga miskinai faman tatawwa khairan fa huwa khairul la wanda yayi shi ko da a matsayin tatawwi ne wannan yafi alheri gare shi wa an sumu wanda ya bada sadaka shi yafi alheri gare shi amma wa an sumu ku yi azumin khairul lakum shi yafi alheri in kuntum ta'lamuna na inda kuna sani shaharu ramadan watan ramadan alladhi wanda unzila fihi alquran aka saukar da qur'ani a cikinsa. sa hudallin nasi shirya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda kuma bayanai ne mataki mataki na shirya walfurkan da kuma bambance ƙarya da gaskiya faman shahida minkum shahara wanda ya shaida wannan wata a cikin ku falyasumhu to ya azumce shi wa man kana maridan wanda yake marar lafiya au ala safarin ko a halin rashin lafiya fa min ayyamin ukhra sai ya rama a wasu kwanaki na daban yuridu Allahu bikumul yusra Allah yana nufin sauki ne gare ku wala yuridu bikumul usra baya nufin tsanani gare ku walitukmilu iddata, kuma don ku cika kirgensa wani Allah ala alama hadakum kuma don ku girmama Allah akan abin da ya shiryar da ku wala allakum tashkuruna wannan zai taimaka ku gode masa suratul baqara aya ta 183 zuwa 185 a ya ayyuhallazina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani Allah bai kiran masu imani da wannan suna in ji ibnu Abbasan allah ya kara mana da sai dai don abu ɗayan biyu ko ya ce mu yi mu yi ko ya ce mu bari mu bari babu suna mai daraja a duniya kamar wannan ya ayyuhal ladina amanu ba ka da abin da za kira da ya wuce wannan Allah da kansa ya amince kai mai imani ne kuma ya kira ka da sunan imani bai ce ya ayyuhan nasu ba bai ce ya ayyuhan nijeriyun ba balle ka ce an kira su kasar ka ko sai ce ya ayyuhal ladina amanu babu sunan da yake sunan imani dadi shi yasa Abu huraira da Aisha radiyallahu anha suka ce fiyayyen halitta duk duniya ba abin da yake so a kira shi kamar a ce ya rasulullah ya fi kira shi da kowane suna sai ke jin dadi saboda wannan suna ne na kamala da isa ka tabbatar da cewa shi manzon Allah ne ya zo maka da sako kutiba alaikumus siyam kalman kutiba ay furiba kutiba an kawo shi a matsayin fi'ili mazi mabni lil majhul wato an farlanta alaikum akanku ku as-siyam azmi kalmar as asali a larabci shine kamewa samatil khailu doki ya kame daga me daga tafiya idan doki ya tsaya bidiyo sai ce samatil khailu shine ma'anan kamewa kamar yadda maryam radiyallahu anha ke cewa fa in ma tariyanna min al-bashari ahadan faƙuli inni rahama lirrahmani sauma falan ukallima yau yawma insiya kaga kalmar assau mu a wurin shine ba zan yi magana ba zan kame daga magana to imsaki kamewa shine as a shari'a kuma shine kamewa daga ci da sha da kusantan iyali da kuma kame harshe da sauran gabbai daga wani lokaci zuwa wani lokaci da wata keɓantacciyar niyya ta bautan Allah kama kutiba ala alladhina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi akan waɗanda suka rigaye ku sahabi abdullahi ibn abbas radiyallahu an yace wanda suka rigaye ku sune ahlul kitabi al yahud sun yi azumi an nasara sun yi azumi tawus rahmatullahi alai yace ba su kadai ba duk al'ummomin da suka rigaye mu sun yi azumi so da kama kutiba ba'an alladhina min qablikum kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suka rigaye ku yace ya zama duk al'ummar da suka rigaye musu ma akwai tsarin azumi da Allah ya wajabta musu imamu zujjat rahmatullahi alaihi yace anan Allah ya kwatanta siffar azumi ne da siffar azumi ba adadi ba a bangaren adadi akan iya sabawa akwai jama'ar da sukan yi azumi sama da wata guda amma mu sai Allah ya wajabta mana wata daya amma siffar ake kwatantawa yadda muke kamewa da ci da sha su mata suke kamewa sai dai su da suka rigaye mu kamar annasara al-yahudu a ka'idar azumin su babu ma kusantan iyali ko da a ne daga farkon azumin har zuwa karshe ko da adare ne mutum ba zai je kusa da iyalinsa ba don haka ne Allah ya ce la'allakum tattaquna ana fata tabbas za ku samu takawa in kun yi azumi zaka idan malamai na bayyana fa'idan azumi a ciki akwai takawa yana kare mutum daga sha'awa yana karya shubuha da ke jikin mutum yana karya almairu ila duniya wato kwaɗayin duniya a jikin mutum yana hana shaidan ya rika yawo a jikin mutum sai ga dan adam a wata ramadan da duk raunin sai ga yana jin shi ma yanzu wani abu ne saboda zai wuni bai ci ba bai sha ba ya taho da yamma ka ganshi a ya mutse ba yadda yake ya zo gida ya sha ruwa ya fito ya yi magariba ya huto ya yi isha sai ga har tarawihi ake da shi wani har ya huto ta hajji to shi ma sai ga yana magana Allah ba malaka sai amin yanzu yana jin shi ma shine duk yadda kake bin Allah babu time da kake samun imanin ka kana jin kai kanka kana jin dai akwai canji kamar a watan Ramadana babu lokacin da ya kai wannan sai sa Allah ya ce la'allakum tattaquna dan watan Ramadana kamar jami'a ne da ake tarbiyyantar da mu mu samu takawa bayan Ramadana mu tabbata akan wannan na'am ayyaman ma'dudat wasu kwanaki ne kidadaddu mafi kankantan su ana kwana 29 a watan Ramadana mafi yawa ana yin me kwana 30 yasa hadisi a bukhari kai Allah yace a shaharu hakaza wa haka ba. watan ko ta yi 29 days ko kuma 30 so ɗayan biyu ne babu kasa da 29 a musulunci babu sama da 30 Gregorian calendar ke da wannan February na da kwana 28 kaga kasa da 29 in ka ɗauki sauran kuma fa idan ka ɗauki January kwanta nawa ne talatin da ɗaya kage ita ta wuce talatin to mu a musulunci mafi kankanta ashirin da tara mafi yawa talatin su kuma sun kara kuma sun rage wancan nasu ne ba namu ba Allah ya kara wa namun albarka za su wasu kwanaki ne kidayayyu ba haka za ka yi ta yin abin ba iyaka ba wani yana cikin hujja da malamai ke kara kafa hujja da shi na azumin fashi ba ina asali faman kana minkum mariban wanda ya kasance mara lafiya a cikin ku aw ala safarin ko a halin tafiya fa iddatin min ayyamin ukhar to sai ya kirga kwanakin da ya ajiye azumi dalilin rashin lafiya ko dalilin tafiya sai ya rama min ayyamin ukhar a wasu kwanaki na daban wanda yake bayyana mana mara lafiya babu azumi a kansa amma da sharadi malamai suka ce rashin lafiyan da ake ga zai iya karuwa dalilin azumin ko rashin lafiyan da idan ana azumin zai takaita mai samun sauki kamar a ce kana bukatan shan magani sau uku da safe da ran da dare to nan zaka iya aje azumi amma akwai rashin lafiyan da wannan ba zai tilasta sai ka aje azumi ba ka dan yi dan karamin gulando a kafarka sannan ba sai ka azumi ba afwan ba sai ka aje azumi ba ba sai ka aje azumi ba dan karamin gulando ne haka ga ko ka dan wata allura ka dan soke ka haka ba sai ka in mura ba ta yi tsanani ba ba sai ka azumi ba saboda kusan mura cuta ce da kowa yana iya yin ta wanda ma ya saba baya sha mata magani to da ka akwai amma kamar zazzabi ko wani typhoid ko hypertension ko asma ko wata cuta dai mai tsanani da likita musulmi ya yi rekomendin ajiye azumi don sha magani to ya halatta ko kuma halin tafiya halin tafiya za ka yi ajiye azumi misali idan za ka yi tafiya zuwa kano a nan an ba ka zaɓi sahabbai sukan yi tafiya wasu na azumi wasu na ajiyewa a tafiya ɗaya wanda ya azumi bai aibata wanda ya ajiye wanda ya ajiye bai aibata wanda ya azumi kowa yakan duba wata sunna ta dace da shi idan za ka yi tafiyar kasan babu wahala ko kaɗan ka azumi to kai azumin in ba kana kokon don akwai wahala to ajiye ko kuma ka tafi ba da niyyar azumi sai mota ta lalace a hanya gashi sai kun tura kai turi ka ji jiki to nan ko bayan sallar da asar da ya halatta ka shiga wani lungu ka samu koda ɗanyen rogo ne ka ci saiwa uku ka huta ya halatta shari'a ce ya halitta ga hadisi a bukhari sallallahu alaihi wasallam yi tafiya wasu sahabbai suka galabaita saboda suna azumi yace su aje wasu ba su aje ba sai shi ma ya hakura da azumi yana kan taguwarsa a zaune sai ce a kawo masa abin sha sai a kawo sai sha sai ce to kowa ya sha wasu ba su aje ba sai ce ulaikal usat wanda masu sabon Allah ne tunda na hakura kuma sai su hakura Sadaka zaka alayyalan ko ka fara in wahalan ta bijiro to zai ga me sai ka hakura kuma tafiyar malamai kamar irin salim bin id ahlilani da ali hasan hafizahumullah cikin sifatu siyami uh, nabi suka ce ko da tafiya irin ta zamani ne a cikin jirgi ya halatta ka ajiye a cikin jirgi ne a mota ne mai AC da gilashi bakake fa illam takun tarawa fa innahu yaraka ko to ko da irin wannan bakaken gilashi da suke yawo a cikin nan ne to in dai tafiya ce mai tsawo in ka aje baka yi laifi ba idan kai baka laifi ba kowa sai duba wanne ne sunnar fa cewa wai ai yanzu akwai jirgi shari'a ba sai magana akan jirgi ba sai suka ce ba dalili ba ne don Allah bai shari'ar ya san za a yi jirgin wa ma kana rabbuka nasiya kuma wallahu ya alamu wa antum mu ba mu sani ba shi ya sani shi ya san za a yi jirgin shi yayi baban wanda ya jirgin kan na ce yayi ubansa a ce an yi zagi ko wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin Da wanda suke yin azumin amma akwai takura a kansu yutiqunahu a takaitan takaita malamai suka ce categories hudu ne anan mutane hudu ne na farko dattijo na biyu dattijuwa na uku mace mai ciki na hudu mai shayarwa wannan shine tafsiri mafi inganci akwai waɗanda suke da fahimta wannan aya an soke ta na'am an soke rabin ayar amma rabin hukuncin ba a soke ba abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa da yake mace mai ciki da mace mai shayarwa za su ajiye azumi idan suka ajiye za su iya ciyarwa nan gaba su ma fidiyatun ta'amu miskin ne tare da cewa shi Sheikh Muhammad Jamil Zainu a can gaba fahimta su za su rama ne ba za mu tsawaita bayani ba sai mun zo kai magana mafi inganci dattijo dattijuwa sai su ajiye sai a ciyar musu idan babu halifa ciyarwa ma ya faɗi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha idan ba su da halin ciyarwa wannan duk Allah ya taimaka musu to amma mu saboda rashin tausayi a yau sai aka kirkiro azumin tsofi kaga dattijo yayi rajab yayi shi ya yayi ramadani, yana gama sai ya doro me saura mutum yayi azumin wata uku ko kisan kai mutum yayi ba taba kai azumin wata uku ko ta biyu ne to yanzu wasan da ya gama maka hidima ya girma shekaransa 80 sai a ce wai yanzu shugaban azumin tsofi sai fara wata uku a ba jama'a ko kuma kada ko an zama zai kai labari ba wata dai ma ake karewa za ka ga sun ya mutu sun ya mutu wani idan ka ga idon sa idan aka zo karshen ramadana yadda ka san idon wani mashin wai rudu masta haka za ka ga dara dara ya fito haka za ka gani to amma a samu cibiyo sai a ce wai yanzu zai azumin wata uku ya gama zai ga yana yawo da sanda babu abin da ke da biya noma na jikinsa duk ya zama basirarsa ta shafe damsul basirarci wannan ba musulunci ba ne dattijo idan bai da halin ramadana ma ya faɗi akan fesiyar in bai da arzikin cewa wannan ma an yafe masa da safe a masa kunu da dumame a kai a sake masa labule yayi mai asalin yi asalin sahur ɗinsa da rana a yi mai a kawo masa abincinsa a samu wani shinkafa da miya lafiyayye da kunu a kawo a ƙara sake labule sai ya buɗe baki a dare lokacin da kuke sahur kuke bude baki sai a masa shimfudi a bakin kofar bukkansa sai ya fito sai ya bude baki tare da ku kaga shi yayi 2 in 1 ko to haka ake yi ba mu kara musu azaba ba fidyatun ta'amu miskin ciyar da abinci wa miskinai a wurin ciyarwa akwai asar biyu asar ɗaya ya kira cewa za a bada mudu wani ya ce rabin sa'i mudu shine dan karamin mudun nabi wanda guda hudu ke bada sa'i malamai suka ce ya za mu haɗa waɗannan asar guda biyu abinda ake faɗa in abinci mai tsada ne sai a bada mudu ɗaya ya wadatar a azumi ɗaya na'am in abinci mai tsada ne mudu ɗaya ya wadatar mafhum tsaye wannan ƙwaya ɗaya me abinci mai tsada a yau shinkafa musamman yar gwamnati ko da kuma me ku ƙara mana ko da alkama in za a kara da wake me arha kuma kamar me masara da dawa da gero to yanzu sai ba da mudu biyu azumi daya rabin sa'i kenan suka ce to za a duba zalu ne wannan bayan wannan kuma malamai suka ga ce a'a ga fasara na biyu shine wanda bai da hali ya bada mudu daya ko wani azumi mai hali ya bada mudu biyu shine ma'anan faman tatawwa khairan fa huwa khairul la wanda ya tatawwa yayi kari akan sadakar babu laifi bi ma'ana a maimakon ka bada mudu dai kana da arziki sai ka ce kowane azumi zaka bada buhun shinkafa to yayi minimum din shine mudu sai ka bada buhu talatin ame to birin masu kuɗin nan irin su honorable rabu na me su bayar ai buhu za ba bada azumi daya sai bada buhu talatin sai ya taimaki talakawa don wannan buhu talatin a wurinsa bai kai kashi daya cikin miliyan ɗin abin da wani mallaka ba to bai a ciki dan ya bada buhu daya shi talaka miskini shi kuma sai da mudu daya shi ne faman ta tsawo a khairan fa huwa khairun la wanda yi ƙari to wannan alheri ne gare shi ya kara ya halatta a bada dafaffen abinci anas bin malik radiyallahu anhu da ya rashin lafiya shi bai samu azumi ba wasu malamai suka ce girma ne har da jinya da karshe ramadan ta kare ne ma ya haɗa mutane talatin ya sa aka dafa abinci ya gayyaci mutum talatin kowa ya ce ya kenan an gama wata ramadanin su shi rana da ya halatta a ba da abinci da fafe idan ɗanye ne kuma inda hali a ba da wani abin dafawa kana mai arziki ka ba da buhu haka ɗaya a azumi ɗaya sai ya kara da ɗan naira dubu ɗaya kai na dafawa da za a ɗan sai tattasai da tumatir ko ko man gyaɗa da yaji da manda a hala. wa an ta sumu khairun lakum amma ku yi azumi shi fi alkhairi gare ku in kun zalamuna in kuna sani a farkon musulunci yin azumin ba wajibi ne ana ba da zabi ko kai azumin ko kuma ka ciyar zabi ne wanda yake so ya azumi wanda yake so ya ciyar daga baya kuma zaka ce to ai azumin shi yake shahru ramadan watan ramadan anan Allah ya kira sunan watan ramadan karara a cikin qur'ani babu inda aka kira kalmar ramadan a ah, ramar naji a qur'ani sai a faɗi wannan wurin in akwai sai a nemo mana a dai matsayin dan karamin almajiri anan kadai naga kalmar ramadana an dai kira shi inna anzana fi lailatin mubaraka yakan zo da sunaye daban-daban amma asalin ramazana a wannan wuri ne kadai ya bayyana alqur'ani alladhi wanda unzila fihi alqur'an aka saukar da qur'ani a cikin sa tafsiri uku tafsirin farko abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda ya aka saukar da qur'ani daga sama'ud duniya ila baitul izza daga can saman duniya zuwa wani wuri da ake ce masa baitul izza wannan an saukar da shi ne jumlatan wahida a dunkule tun ma ba gabanin a aiko annabi mu gare mu Allah ya saukar da komai a wurin aya kaza za toshe kaza kaza zai faru wane laifi a saukar da aya a gyara masa wane zai alheri a saukar da aya kaza a yaba masa duk wannan Allah ya hukunta tafsiri na biyu inna anzalahu fi inna ah, alladhi unzila fihi alqur'anu shine an fara saukar da qur'ani sauka na biyu daga ah, baitul izza zuwa ga annabi tsira da aminci tabbata a gare shi a me kenan a watan ramadana suka ce ana magana akan wannan sauka din ne to duka juna shiga sauka na farko an saukar da shi ne jumlatul wahida sauka na biyu an fara saukar da shi a watan ramadan ne mafhum tayyib zaka duka sauka biyu ya shiga ciki ah, alquran abun karantawa hudan linnasu shiriya ne ga mutane inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira wa bayyinatin min alhuda da kuma bayani ne mataki mataki na shari'a wal furqan kuma da bambanta ƙarya da gaskiya tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadira kaga alfurqan aka kira shi alfurqan shine littafin da ke bambanta karya da gaskiya daga kalmar farraka ne yufarriqu bainal haqqi wal batil faban shahida min kuma shahara wanda ya shaida wannan azumi yana raye ai man kana hadiran falyasum ya azumci watan wa man kana maridan an kara dawo da maganar marar lafiya wanda yake marar lafiya wa la safarin ko halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra ya irga kuma sai a wasu kwanaki na daban yuridu Allahu bikumul yusra Allah yana nufin sauki ne gare ku wala yuridu bikumul usra Allah bai nufin tsanani shi yasa malamai suke bayanin cewa in Allah yace ya sauwa tsarin to ku yake da saukin idan bukata da kama ba gwaninta ba ne kai azumin baka da lafiya kuma kana shan wahala hadithin ibnu khuzaimah rahimahullah fiyayyen halitta tsira da aminci tabbata gare ki ta inna la yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu Allah yana so idan yayi sauki a dauki saukin kamar yadda yake kin idan yake kaza maka ruhi ne ya aikata shi ayoyi da yawa Allah bayyana mana musulunci sauki ne babu addinin da ke da sauki a duniya irin musulunci yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ko kuma mu duba cikin ma'ida ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum ko kuma mu duba cikin karshen suratul hajji wajahidu billahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj millata abikum ibrahim hadisin bukhari bai halaka cewa yassiru wa la tu'assiru bashiru wa na tunfiru ku rika a kan ku tsananta duk inda aka samu sauki da tsanani in duka halal ne to saukin man taraka ba fi suddan kenan fa huwa jahilun aw majnun duk inda aka samu sauki da tsanani in dai duka biyu halal ne to yan halitta in shi zai zaɓa sauƙin yake ba baya zaɓen tsanani yanzu ne in zafin kai ya shige mutum ba ilimi sai dauko tsananin amma asalin musulunci inda ya sauƙi halal ne to mu kullum bulus muke ci in ka gaba mu yi bulusun ba to ko haramun ne ko makaruhi ne amma matukar halal ne to mu muna bulus dan daman musulunci ya zo dan ba mu bulus ne shi yasa duk shari'ar wanda suka riga mu Allah ya sauwaka a da idan mutum yi ƙarya wanda suka riga mu tubansa shine a kama harshen su a yanki. idan mutane suka yi laifi tuba shine su dauki makamai su yaƙi junan su a kashe wasu shine an tuba taqtuluna anfusakum kenan su dauki makami su kashe kawunan su idan mutum yayi zina sai a kama al'aurarsa a yanki, azumi a dare ba sa kusantan iyalinsu idan daren ya shigo kama ta abinci kai bude baki sai bacci ya dauke ka bayan magariba to ba kai ba su sai kuma gobe kai bude baki idan ba baka yi bude bakin ba bayan magariba an je kawo abun bude baki sai kai bacci shikenan ka gama sai kuma gobe bude bakin to haka duk wannan sauki ne shi yasa mu a wurin saukin muke idan dai sauki halal ne to mu muna wurin sauki Allah ya ba mu ikon amfani da sauki din wani tukmilu wani tukmilu al-iddata kuma dan ku cika irgen wani tukaddiru Allah ala ma hadam kuma don ku girmama Allah akan shiryar da ya muku ku girmama shi shine bayan wata Ramadana ana takbir in za a je idi Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd akwai sigogi kala kala ka'ida ibnu umar Allah ya kara masa da yace ba a da takbir sai an je filin idi liman ya fito bai fara kuduba sai a yanke a watan ramadana a kuma watan zulhijja ana yin kusan kwana goma sha ma ana iya yin takbirat din kamar yadda abu huraira yake da ibnu umar radiyallahu anhu fita ma suke suna yi da karfi Allahu akbar Allahu akbar amma a ramadana ana cewa an ga wata Allahu akbar za daga nan kuma ba za mu daina ba har sai mun je filin idi an ce ga liman ya zo shi za a tsaye da sallah wa la'allakum tashkuruna kuma ana fatan za ku gode wa Allah Allah ya ba mu ikon godiya zuwa gare shi na'am min fawaidil ayat daga cikin fa'idodin waɗannan ayoyi din da muka karanta guda uku a takaice awwalan na farko Faraballahu siyama 'ala al-mu'minina kama faradahu 'ala alladhina min qablihim lima fihi min al ad-dunyawiyyah wal-ukhrawiyyah farada siyama Allah ya wajata azumi 'ala al-mu'minina akan mu'minai kama bahu kamar yadda ya farlanta anan ladina akan wadanda min qablihim suka zo gabanin mu'mini al-yahudu wan nasara da makamantansu lima fihi saboda abun da ke cikin azumin min al-fawaid na fa'idodi malam sai ce a farkon yace min fawaidil ayat daga cikin fa'idodin ayoyin ya ce min ne saboda fa'idodin kadan ya dauko ba duka ba za a iya samun wasu ka'idan fa'idodi wanda shi bai kawo su ba saboda babin ladabi da tawadu sai ce daga cikin fa'idodi din akwai fa'idodi a duniyawiya na duniya fa'idan azumi na duniya akwai da yawa a na farko malaman psychology suka ce azumi daga cikin taimakonsa na amfanin mutum a duniya duk abin da mutum yake so ya yi nasara a cikinsa mutum yake so ya yi nasara ya ta'allaka na ababe guda uku na farko ability nasa na biyu desire na uku willpower suka ce babu abin da ke hana su a duniya kamar azumi ka kuma gwada ka gani duk abin da kake so kai asibin a rayuwa in dai zaka ware wata ramadan za ka ga ikon Allah ka samu da yawa in haddan qur'ani za ka samu idan kasuwanci kake sai ka je kai ta kasuwanka ba tunanin cin abincin safe ba tunanin cin abincin rana kaga lokacin ma ya karu gare ka to hatta a fa'idan duniya akwai yana taimaka maka wajen kare lafiyarka akwai cututtuka da mutane ke yau na zamani idan ka je gaban gida sai ce ka daina cin abinci daga awa kaza zuwa kaza kaga inda indirectly ya ce ka je kai azumi ne haka za a ware awa goma awa ta biyu a ce kada ka rika cin abinci sai ga an yanke mutum daga cin abinci kuma in za ka cin ka fara ci da 'ya'yan itatuwa ko ka ci ayaba ko ka sha abarba ai da bakin aka yi ba haushe ya ce ba cinya ba abarba ya shine abin da aka yi to hatta likita yana describing azumi ta wata irin siffa gare ka idan baka da lafiya don ka samu me don ka samu karin lafiya yana kuma gyara maka tattalin arzikinka a duniya ya yanzu ga gauro da safe ya ci dan waken 250 haka ne ya hada da shinkafa naira hamsin a kai ya sha ko kunu naira talatin sai ka ga ya ci ɗari bakwai da safe da rana haka za ka ga yi ya samu shinkafa da wake da fura da nono ya ci wajen ɗari biyar da yan kai a dare ya zo ya ci to azumi za ka ga abin ya taƙaita kawai na daren ne kuma ga mutane na ramadana da taimako za a ga kyauta za a bashi na buɗe bakin haka kawai za a ga an kawo yanzu da ake ma a masallatai a wasu wurare haka kawai za a ga an kawo a nan zai zo ya buɗe baki ya ci ya ƙoshi yake da kaga an gyara masallatar arzikinsa akwai fawa'id na duniyawiya suna da yawa wal ukhrawiyya akwai fa'idodi na lahira mun na farko azumi na ƙara takawa wadannan lahira ne na biyu azumi na hana shaidan yawo a jikin dan adam kamar yadda hadisi a khari ya bayyana bisa ga sharhan ibn usaymin rahimahullah na uku masu azumi ma annabiyina na siddiqina inji annabi tsira da aminci sabbata a gare shi na hudu azumi na ceton bawa gobe kiyama a filin kiyama qur'ani da azumi suna me suna ceto na shida azumi na sa ka shiga aljanna ta kofar rayyan hadisi bukhari da muslim ba masu shiga aljanna ta wannan kofar sai me sai masu azumi a cikin azumi ne ake daura shaidan da ke bata maka aiki dalilin azumi ake bude kofofin aljanna ta ga fa'idodin lahira suna da yawa to akwai fa'idan duniya akwai na lahira na Na biyu. a ثانيا نبي الصيام أيامه معدودة لا تزيد عن ثلاثين يوما Azumi kwanakin sannan kirgaggu ne ba sa wuce kwana talatin ba mu da watan da ya wuce kwana talatin a musulunci na ثالثا na uku wal musafir. يباح لهم الفطر في رمضان وعليهم القضاء المريض مر اللافية والمسافر دمتفي يباح لهم الفطر أن هل ترمسوا cin abinci fi ramadan a ramadan olsa ta ci karfinsa asma ya ci karfin mutum to nan ya halatta ya ciyar ko da bayan shekara biyar ya samu ikon yin azumi ba sai ya dawo ya kara rama ba dan ya riga ya ciyar نعم رابعا نؤه كان التخيير بين الإفطار في رمضان ودفع الفدية أو الصوم ثم نسخ وأصبح الصوم فردا كان التخيير دا أكوين زابي أفرق مسلنشي بين الإفطار تكان كذابك تأبنش كدك يزمي في رمضان رمضان ودفع الفدية دكما بعد فدية كي أزمي كبعد فدية أو الصوم كما كيمي أفوا كوكا تأبنشي ka rika ba da fidiya ko kai azumi kamar da ce da ba wajibi ba ne in ka ga dama sai ka ci yin azumi sai ka rika ba da fidiya kana ciyar da mudu ɗaya ko mudu biyu ko kuma kai azumin sun manusikha daga baya sai aka soke wannan shari'a ɗin dan hikima ce ta Allah in ya kawo abu aka saba sai ya soke sai ya tabbatar shi ake cewa tadarruj wato tabbatar da shari'a step by step idan rana da ka ɗauko shari'ar da zafi sai mutum ya gagara amma sai rika yi mataki mataki da azumin sunna ne ya zo zama farilla fallanta ma aka fara faranta azumin ashura kawai na kwana ɗaya daga ba aka baka faranta ramadanin ashura kuma ko ba sunna ne ba farilla ba Allah yana soke wani abu yayi mai ya tabbatar da wani abu ma nan sakh min ayatin aw kairin nasib khairin minha aw mithla kamar yadda ya fara cikin bakara ko kuma yadda ya fara cikin suratul nahl wa idza baddalna ayatan makana aya ko kuma cikin suratul ra'd yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab hikima ce ta Allah ya shafe wani abu ya tabbatar ko sani ku ka falatan sa illa ma sha Allah in fi sa'ala to haka Allah yana goge wani abu ya tabbatar da wani abu gwargwadon yadda hikima ta hukunta wa asbaha as-sawm fardan da aka soke wannan zabi din sai zama yin azumi yanzu dole ne ga mutum musulmi balagajje lafiyayye mai hankali mazaunin gida ba matafiye ba na'am na biyar fadlu shahri ramadan wa fadlu alquran alladhi anzala Allah fihi fihi a wannan wuri mun ga falalen qur'ani falalan wata ramadan da kuma falalen qur'ani da aka saukar saboda mai dalili mai falala iya dacewa da mai falala ne shek abu ishaq al na cewa wai wala ya'rifu al-fadla li ahli al illa ahli al babu mai sanin falala ga ma'abota falala sai mai falala sau da kan mai falala bai da masauki sai mai falala ƙur'ani falalarsa ya sa aka zaɓi wata ramadan aka saukar da shi a ciki saboda mai saboda falalarsa saboda falala na fiye da menene falala sai sa ƙur'ani ce a tsayibat li tsayibin wa tsayibuna li tsayibat amma al khabisa lil khabisin wal khabisun lil khabisat saboda falala iya dace da me da falala mafhum tayyib na'am wa bima anna al-inzal yakunu min al-a'la lil-asfal kuma anna al-inzal da aka ce an saukar da shi yakunu yana wa min al-a'la daga sama ne lil-asfal zuwa ga kasa wato qur'ani daga sama ya sauko zuwa ƙasa ويكون هذا الإنزال دالا على علو الله على عرشه كما صرحت به الآيات والأحاديث النبوية na'am fa yakunu hadha al sai wannan sauka ya zama dallan yana nuna mana ala uluwi lahi cewa Allah yana sama ne ba yana ko'ina ba Allah baya cikin shadda haka ne Allah baya gidan giya Allah baya stadium Allah baya maryankar aladu a ba ilimin sa duk yana wurin wani kina mana ala shi Allah yana sama ala arshi akan sa kama sarraha bihil ayatu kamar yadda ayoyi suka sarraha wal ahadith da hadisai annabawiyya na annabi a sahiha ingantattu a cikin tafsirin bakara da muka yi mun kawo ayoyi guda bakwai a qur'ani da suka zo kai tsaye na cewa Allah yana sama ya daita kan sa da kuma hujjojin da ke taimakawa na wannan suna da yawan gaske a hankalinka ma ka amince Allah na sama da ka shiga ma sai kai haka da hannunka sama inda yana ko ina da sai kai haka ya miko ta kasa ya fi kusa a yi ko nesa ne sai sai kai haka ce a miko ai daga kai haka a masallaci ce wani ya tashi a yanki za a ga yanzu an fara neman likitan psychiatric dan ajiya maka setin hamma dole sai haka ko kuma ka je cikin shadda ka tera ciki ba zaka yi haka sai ya kace addu'a muke miko bai yi ba haka kake wani ma sai kamar ne tashi za ka ga haka yake yana yin anya kuma sai a haka a shafa ta bauriki ko to Allah ya ba mu albarka da na'am سادسا نشدا وجوب الصيام على من شهد شهر رمضان لغير المريض والمسافر واجب رمضان على من شهد شهر رمضان غوان دي شهد وتر رمضان لغير المريض اما بند مر اللافيا والمسافر ده متفي su ba a wajabta musu ba za su iya ajiyewa daga baya su rama mara lafiyan bai samu rama ba sai ciyar na'am arkanul islam arkanul islam rukunan musulunci guda biyar nan hikima ce ta malam zai takaita mana rukunan musulunci a dunkule don ya bayyana mana azumi ba kawai wajibi ba ne ya kai matakin da za a ce masa rukuni ne a musulunci wato fila ne a musulunci shi garkuwa ne daga cikin garkuwan da aka daura addini a kansu rukuni ne a cikin rukunan da aka ɗaura addini a kai shi murhu ne daga cikin marafe guda biyar da suka ɗauki musulunci don haka in an ce abu rukuni ne ya fi karfin kawai a ce wajibi ne shi akan wajiban su ne matakin asabi kunan awwalun da haka matsayin azumi bayan wajibci rukuni ne na musulunci musuluncin ka bai tabbata sai ka yadda da shi da wajibcinsa kuma ka aikata shi نعم مفهوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو الله قيراد أمينك ثبت قريش يتي بني الإسلام على خمس أتشم حديثي رواية مسلم إمام البخاري يكا وتحنيا ميكما دشي دقى حديث عبد الله بن عمر الله يكارا مسيدا قال تشم قولة ثلاثة أربعون حديث cewa buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan wasu rukunai guda biyar su suke ɗauke da musulunci awwalan awwalan na farko shahadatu allah la ilaha illallah zai zama shahadati tunda ala khamsin ne shahadati allah la ilaha illallah shahadati allah la ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah la ma'budin bi haqqin illallah la ma'buda wannan la annafiya lil jinsi ne tana aiki irin aikin inna da anna ne kamar la khaira fi kafirin min najwahum zani amma tana sawa abin da ke gabanta nasaba kamar yadda inna da anna take ana ce mata la annafiya lil jinsi la ma'buda bi haqqin illa Allah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ita ce ya ce la ilaha duk ita ne la annafiya lil jinsi ne babu abu ba ta la ilaha sai a ce la ilaha sai dauki nasba saboda zuwan wannan ladin babu abun bauta da gaskiya sai Allah kalmar la din korewa mai ta yi ta yi nafi siha ne duk abin da aka bauta wa wani abu kuma bayan Allah ko an yi bautan ba ta yi ba nafi kala uku ne akwai nafiyul kamal akwai nafi siha akwai nafiyul wujud nafiyul wujud shine ka kora samuwan abu to yanzu mun samu ana bauta wa rana da wuta da kuma annabi isa to kaga kenan bai zama an kora samuwan abun bane akwai masu bauta wani abu gaba na bi sai mu ce nafi siha ne duk abin da aka bauta wa koma bayan Allah to bai yi ba shi yasa ibnu qasim rahimahullah ya ce annafiyu yace me annafiyu lil kamali thumma siha sai yace me thumma al wujudi farat ayan ratba nafi na farko annafiyu lil wujudi thumma siha thumma al kamal ratu ba. wato korewa na farko samuwa ne ba abun bautawa daga ba abun bauta sai muka samu ana bautawa rana kaga kenan ba a kore abun ba yana iya samuwa to tun da gashi nan ya samu to sai mu dawo korewa na biyu Tun da abin ya samu to ko an bauta masa ibadan bata inganta ba shine lissiha akwai kuma wanda za a kore ibada ta inganta amma sai zama kamala ne babu a cikinta to a nan wurin in an bauta wani koma bayan Allah to ibadan bata zama ibada ba bata inganta ba shi yasa malamai sai suka kaddara lama abu da bi haqqin me yasa suke kaddara al suka ce saboda Allah ya ce me zalika bi annahu zalika تبين الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ko kuma wa annama da wannan min duni huwan batil duka biya za qur'ani saboda shi Allah shine alhaq da suke bauta koma bayan sa huwan batil ko kuma min duni batil barna ne wanne za suka ce to sai mu kaddara alhaq ba abun bautawa da gaskiya sai Allah na'am wa anna muhammadan rasulullah wa anna muhammadan rasulullah kuma lallai muhammad manzon Allah ne lallai muhammad manzon Allah ne wannan ita ce kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ce kalmar shahada ita ce mabudin aljanna ba a shiga aljanna sai ga wanda ya mallake ta mallaka kuma ta zama original da hakoranta guda bakwai ya kiyaye su Allah ya ba mu ikon kiyayewa din Qur'ani ya kira Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نعم وأن محمدا أرسله الله لتبليغ دينه وأن محمدا للي محمد أرسله الله الله يا أيكيشي لتبليغ دينه دنيا يسد الدين صقى الأمة الله يأيكوشي ثانيا نبي وإقام الصلاة وإقام الصلاة كما سيدة صلى شيني ركني نبي سيدة صلى شيني من آداء هذه أركانها وواجباتها بإطمئنان وخشوع shine ada'uha bi arkaniha wa wajibatiha bi inanin wa Shi shine a kawo sallar a kiyaye ta da rukunanta da wajibanta a cikin nutsuwa da kuma khushu'i a cikin nutsuwa mutum yi sallah wannan wajibi ne shi yasa Allah bai ce kawai ku yi sallah sai ce ku tsayi da sallah alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yuqimuna salata a cikin sifofin me a cikin sifofin mu'minai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 alladina yarithuna al-firdausa kun fiha khalidun na'am don haka sallah yin ta wajibi ne siffa ce daga cikin sifofin masu imani Allah ya ba mu ikon kiyaye ta a ya dace rukuni na uku salisan wa ita'iz zaka wa ita'iz zaka da kuma bada zakka bada zakka ma wajibi ne kamar da Allah ya ce khudh min amwalihim صدقة تطيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم يا جاء من صواد أباو إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم نعم إذا ملك المسلم خمسة وسبعين غراما ذهبا إذا ملك المسلم خمسا وثمانينا إذا ملك المسلم خمس وثمانين غراما ذهبا أو ما يعادلها من النقود يدفع منها اثنين النقطة خمسة في المئة بعد السنة إذا ملك المسلم إذا المسلم يملك خمسا وثمانين غراما ذهبا وتوزينا لديك 85 جرام

filmi a cikin ɗari wato shine nisabi na kuɗi kenan ba da sana bayan shekara wato idan ka mallaki abin zaka ba da kashi 2.5 na wannan kuɗin biyu da ɗigo biyar wato shine kashi ɗaya cikin arba'in idan ka ɗauki miliyan arba'in nawa ne zakanta miliyan ɗaya to kaga miliyan ɗaya a cikin miliyan arba'in shine 2.5 idan kai converted shine 2.5 in ka mai da miliyan arba'in kai making ɗin da ta percentage za ta zama mai 2.5 ne in miliyan daya cikin ta mafhum tayyib wa ghairin nuqudi laha miqdarun muayyan amma zakkan abin da yake ba kuɗi ba kuma iya da kaddarawa ko skeli da yake an ayyana shi akwai zakkan awaki ya saba wa haka akwai zakkan shanu ya saba wa haka akwai zakkan amfanin gona wa atu haqqahu yawma hasadi ya saba haka na kuɗi ne ake bada 1 over 40 in percentage ne a ba da 2.5 a cikin ɗari, duk wanda ka dauka yayi wannan shine rukuni na uku sai na hudu rabi'an wa sawmi ramadan wa sawmi ramadan da azumin watan ramadan wanda akan sa muke magana al imtina wa an at'ami wash sharab wal jima' wa kull al mahrumat min al fajr hatta al ghurub shine al imtina hanuwa da kamewa an at'am daga abinci wa sharab da abin sha wal jima' da jima'i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 khamisan na biyar wa hajjil da kuma yin aikin hajji man yastata ilayhi sabila da wanda ya samu iko walilahi ala nasi hajjul baiti man yastata ilayhi sabila wa azzin fi nasi bil hajji ya'tika rijalan ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin kenan aikin hajji kuma shine rukuni na biyar waɗannan su ne garkuwa guda biyar da aka ɗora addini a kai talaka nawa suka fi shafansa guda uku ne na farko kalmar shahada na biyu sallah na uku ne azumi aikin haji da zakka wani har ya mutu ma ba zai ba kuma Allah ba zai tambaye shi ba shehu usman dan hodiyo Allah ya ji gansa ba taba ya da zakka ba har ya bar duniya bai taba aikin haji ba sai ga wanda ya samu hali kaga a rukunan ka ya zama uku ne kuma an kai sau da aikin hajin ya nan ka gama a rayuwarka ba kuma abin da ya Ka riga yi, ka kammala shikenan duk wani wanda kai daga baya sunna ne ka duba yadda musulunci ke da sauki to yanzu a ukun ya ake bala'i da mutane kuma kalmar shahada mafiya yawa itikadi ne sai dai sauran ayyukan ne ke bayyana itikadin kayi na gaskiya Sallanan nan guda biyar ne a wuni da hamsin aka waje samun su dawo guda biyar kamar da hadisi a bukhari ya kawo kamar da annabi musa ke cewa ko ma ka roki Allah ya yi wa al'ummar ka sauki har Allah ya ce ga guda biyar a matsayin guda hamsin din za a ba ku lada hamsin sai kuma azumin azumin sau ɗaya ne a shekara watan ramadana sauran duka na nafila ne amma duk da haka ya ake fama da mutane akwai wanda ba zai sallan ba zai azumin ba ina yi magana kuma Allah ya ba manzana ce amin hmm. Allah ya samu wange lafiya mafhum tayyib za mu shiga babi na uku babi na farko a babi na hudu kenan babi na farko ayatu siyam babi na biyu min fawaidil ayat babi na uku arkanul islam babi na hudu fadlu ramadana was siyam falalan watan ramadana da kuma falalan azumi a cikin watan ramadana قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من tsira da aminci sun tabbata gare shi yace awwalan na farko idza dakhala ramadan futihat abwab as-samaa wa ughliqat abwab jahannam wa sulsilat ash-shayatin yace idza dakhala ramadan idan watan ramadana ya shigo futihat abwab as-samaa ana buɗe ƙofofin sammai a wata riwaya a bukharin ta ce futihat abawabul janna a wata riwaya aka ce futihat abwabur rahama idan ramadan wata ramadan ya zo to ana bude kofofin aljanna bi ma'ana shiga aljanna yakan zama mai sauki yakan zama bulu ana bude kofar rahama dan abu kadan zaka sai a baka rahama Tirena tirena, kogi kogi wa ughliqat abwabu jahannam kuma ana kulle kofofin wuta abinda ake nufi shine shiga wuta yana wahala wato kenan yan wuta suna zama kaɗan a wannan lokaci din mutum ya mutu saboda rahmatan yawa wa sulsilati shayatin kuma ana daura shaydanu shaydan za a kama shi a daure da wannan Sheikh Muhammad Nasir wala kuma to an daura shaydanu sai ga wani a ne yana luwadi yana zune na shaka ya za da shi to shi ma shaidan ne amma shaidanun na asali an riga daure sai dai kai shi shaidanun insi ne yake ya zama shaidan a cikin mutane amma shaidanul jinni Allah ya daure su amma mu kiyaye shaidanul jinni su ne kafaran aljanu amma akwai musulman su Allah ba ya daure su sun kuma kuskure na isa su cutar da musulmi a matsayin yan wanda suke halittu masu iya yin kuskure amma al-shayatin aljanu aka daure sai zaka ke ga shaidan na iya buge wani a ramadan ba an daure shi mai dalili don an daure shaidanun ne amma musulman ba daure su ba fasikan su masu imani da Allah ma ba daure su ba saboda su ba suna cikin musulmai din na'am mafhum طيب نعم وفي رواية أو رواية إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة إذا رمضان وتا رمضان يضو فتحت أبواب الجنة أنا أبود قوف وفين الجنة الله كبام الجنة وفي رواية أخرى وفي رواية أخرى أو رواية دبان فتحت أبواب الرحمة فتحت أبواب الرحمة أنا بودك وفي الرحمة الله يبام رحمة كوجي كوجي متفق عليه wannan hadithi imamul bukhari da muslim sun yi ittifaki a kansa wannan shine kololuwar inganci sanda ya kawo mana hanyoyi daidai har guda uku da ke bayyana mana daraja na watan ramadana da kuma yin azumin watan ramadana الله يبام وانا درجة نعم نعم ثانيا نبيو وفي رواية الترمذي في رواية امام الترمذي رحمة الله عليه وينادي مناد يا باقي الخير هلوم واقبل ويا باقي الشر اقفر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان وفي رواية الترمذي أذكر رواية إمام الترمذي wanda hassanahul albani rahmatullahi alai babban malamin hadisi muhaddisul asir sheikh muhammad nasir al-albani abu abdurrahman rahmatullahi alaihi wa qaddasa allahu ruhahu yace wannan hadisi ne hasan za a ce wa yunadi munadin mai kira sai yayi kira a ramadana ya baghi alkhair halumma wa aqbil ya kai mai neman alkhairi ko ya kai mai damuwa da alkhairi wanda da kayi kuskure a baya yanzu ana kiran ka zuwa ga alkhairi to ka kara kokari ka fiskanci wannan wata din sai a ce me ya kai wanda ke wato kenan kamar mai aikata sharri ake magana a kai kalmar kalman baga asali shine ketare iyaka shine asali inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alai sai kuma sake tinkaran ya kai mai neman sharri ya kai mai neman sharri taƙaita sharrar lillahi lalle Allah yana da utaqa'un waɗanda yake yantawa daga kalman itqu ne utaqa'un minan nar akwai jama'ar da yake yantawa daga wuta wa zalika fi kulli lailatin a wannan kuma a duk wani dare hatta yanqadi ramadan har wata ramadan ya kare Allah yana yantawa dare nawa muke da shi a ramadana ko 29 ko kuma 30 to a duk dalaran akwai list akwai riwaya wanda ma fi wannan bayyana adadin riwayar imam al-bazzar rahmatullahi alai da sheikh muhammad nasir allah ya gafarta masa ya inganta annabi tsira da aminci tabbata gare shi na cewa inna lillahi fi kulli yawmin wa laila utaqa min an-nar fi shahr ramadan wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fa yustajabu la a duk wuni da duk dare a ramadana allah yana da jama'ar da yake yantawa daga wuta zuwa aljanna kuma musulmi yana da garanti na wata addu'a da idan ya Allah zai karba wannan addu'a kawai ga yawa jini na wuce da in ya Allah zai amsa a watan ramadana idan aka yi azumi tara, akwai dare tara, akwai wuni tara, kaga nawa kenan an samu 58 in talatin aka azumta akwai list 60 saboda duk wuni akwai list da ake yanta mutane daga wata zuwa aljanna a dare akwai kagan an yi azumi 30 an samu list 60 in an yi 20 an samu list 58 na jama'ar da ake yantawa daga wuta zuwa aljanna me da mu yi sai mu yi kokari a ce admission za a cire a makaranta a yi first list a yi second list a yi third list har a zo a yi ta supplementary a yi sau hamsin da takwas amma sunan ka bai fito ba kai wani baka da rabo ka tashi aiki a cire list har 58 kana follow up baka samu ba ko ma a ce sau 60 baka samu ba lamari ya lalace to haka za a yi tai a yi tai a yi tai wani bai taba shiga ba asara ce mai girma sai mu dage mu kusanci Allah a watan Ramadana dan dai akalla dai koyaye za a yi mu shiga listin nan sau daya nan ma tun daga farko farko tun daga first ten days mafhum tayyib in ma ba haka ba waɗanda suke da can wajen rahama na haramin makka da madina da sauransu suka dan shiga listin farko na biyu na uku na hudu in kai kokari sai ka shigo na biyar kaza da Allah ya ji gan sai sai da muka ba za mu kai su ba su Allah ba su haramin makka da madina yace bayan nan kowa abinci Allah fi bita su kanmu ya yace mu da Allah ya tashi sai ba mu yalo su sai ba su apple fari son din nan da ya zo abinci kadana sai ba mu dinya su kuma sai Allah ya ba su inabi ya ba su jan apple mu kuma sai ba mu goruba sai kaga Allah ya bambance ya yasa tun asali yace Allah ya bambance mu goruba ya ba mu su kuma ba su wannan jan apple din ya ba mu yalo ya ba su farin apple ya ba mu ɗin ya kuma ya ba su inabi Allah ya gafarta masa wanda yake can ya fi ka samun gara ba sama ko mai iya yi ne in kai aiki a nan ga shiga aljanna wani a can ya bai shiga aljannan ba saboda ka fi shi ikhlasi a cikin garin makka mai yana samun munafukai sai sa hadisin bukhari ce idan da ya zo ba zai shiga makka da madina ba amma garuwa bin za su yi girgiza ba mai cutarwa ba duk munafiki ko fasiki ko kafiri da ke ciki zai fito ko da ya boye sai shaidan iblis ainihin duje da dauke shi masu imanin suke saura wanda yake bayyana ana samun na banza a garin ruwa da Allah ya kare garin daga mutanen banza na'am salisan na uku wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yace kullu amal ibni adama yudha'afu alhasanatu bi ashri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin kullu amali ibn adam dukkan aikin dan adam yudha'af alhasana bi ashri amsalha ana ninnin kamar duk aiki da mai kyau sai a rubanya sau goma idan ka ciyar da naira ɗaya sai a rubanya kaman ka ba da naira goma har ma a ƙara rubanya kaman ka ba da naira ɗari bakwai masalin ladina yin fiƙuna amma da hunfi sabilillah ka masali habbatin an saba'a sanabil fi kulli sabatin ya ta habba wallahu ya liman yasha wallahu wasi'un alim rubanya sai sau goma ko man ja'a bil hasana falahu ashru amsalha wa man ja'a bi sayyi'ati fala yajza illa mithlahum la yuzlamun qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim to zaka za a rubanya aiki da sau goma goma zuwa 700 anan ma Allah zai iya kara sama da 700 da wallahu yudha'ifu liman yasha ila saba'i mi'ati dhibin shine zuwa ga ninki 700 shi sa qur'ani ya bada misali mai kyau tasbihi tamthili a wurin malaman balaga a cikin suratul baqara masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin masu ciyar da dukiyarsu don Allah ka masali habba kamar misalin kwaya ɗaya ce Ƙwayar masara ne aka shuka an batat saba a sanabil sai ta fito sai ta yi mai ƙwaya ɗaya sai ta yi zangarniya guda bakwai fi kulli sumbula ne aka habba duk zangarniya ɗaya akwai kwaya ɗari ka shuka ɗaya ya ba da zangarniya bakwai duk a ɗaya a cikin bakwai akwai ɗari ya zama nawa ɗari bakwai wallahu yu za'iku liman yasha Allah yana ninninka ga wanda yake so ya ta'allaka ninka wanga ikhlasinka da takawarka kyakkyawan niyyarka wannan zai sa a danka bakwai. wani ma ya wuce sau 700 din wallahu wasi'un alim don Allah yana iya yalwata wace da haka ba Allah ya yalwata mana ya bamu ikhlasi da takawa din قال الله عز وجل الله ما يجرما da daukaka yace illa sawm amma banda azmi azmi ninka wansa yafi 700 fa innahu li wa ana ajza bi wa ana ajzi bi saboda shi azumi na wane kuma Allah yace ni nake sakawa sauran ayyuka akan sa mala'iku su rika rekodin suna ba ku ladan aikin amma azumi Allah yace a bar mun wannan na wane ni zan rika da sakamakon shi yasa Allah da ya kira azumi yace ladan sa ba irgawa kalmar as akwai hadisin da sai zo da asabur haƙuri dan azumi na koya maka haƙuri shi yasa malamai ke cewa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab ai inna ma yuwaffas saimuna ajrahum bi ghairi hisabin ne masu azumi akan ba su ladan su ba tare da a kirga ba wannan ɗaya daga cikin tafsirin malamai kenan na'am yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli mutun yana barin sha'awarsa na iyali wa ta'amahu yana barin abincinsa min ajali saboda ni in ji Allah dalili na ya bar abinci wannan hadithul qudusi Allah da kansa ya faɗa al hadithul qudusi ko al hadithul ilahi ko al hadisul rabbani duka sunansa ne ni nake bada sakamakon azumi mutum ya bar sha'awarsa na iyali da abinci talaka shine zai zauna ya ci dumame ko da kyare je ya abincin haka dai za a yi miya kuka da dan wake kaɗan tuwon haka za a yi a me a barza wani mai arziki ne da wadata kaji ba za su yi ba a gidan dafawan ma kala kala daban-daban ake wani dawi su ma zai zauna ya ce ga nono kala kala a ciki ga kaza kaza duk kayan ruwan ma ba shi na Najeriya daga Pakistan ake kawo masa ruwa amma sai ka samu wannan da imani haka zai haƙura da ruwan ya haƙura da na abinci mai daɗin idan ni da kai mun haƙura wata saboda haka ne Allah ya sa namun ba daɗin ba hatan ba ne wani dawisu zai ci wataƙila kai baka taɓa shafa gashin dawisu ba balle ma ka cin amma haka ya haƙura saboda imani na'am da haka Allah ya ce ni zan ba shi sakamako lissa'imi farhatan mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi farin ciki na farko na mai azumi shine lokacin da yake bude baki duk wanda zai bude baki zai ji wani farin ciki lokacin da zai bude bakin ka ka kalli ga wani dan fruit salad an aje maka a gefe ko an samu wani dan lemo an yanka da dan dibino sai kaga ga wani dan kosai an soya da ainihin kunu haka hadadde ko kuma a kawo wani dan abin sha na sha'awa sai ka ga lokacin sai wani murmushi babu wanda zai bude baki bai murmushi ba ko ba ka yi da bakinka ba a zuciyar kana jin mai dalili abin da ke sa ka farin ciki kana ga an kai azumin lafiya ba barin su a hanya ba a zahiri an kai shi lafiya to sai ga wani farin ciki gaji yanzu ana yi kuma ga mu da iya irge daga an yi ɗaya biyu zaka ji ana irgawa ana ta tafiya har sai an je goma sha irgin ke bata na wala qalubu fami sa'imi wa farhatu wa farhatu inda liqa'i rabbih farin ciki na biyu kuma lokacin da yake gamuwa da Allah farin cikin farko lokacin buɗe baki farin ciki na biyu shine a filin kiyama da za a ce aina sa'imun ina masu azumi hadisi abu khari sai a ce ga babu rayyan ku je ku shiga aljanna ta wannan kofar annabi ce in masu azumi suka shiga aljanna ta wannan VIP gate din ta aljanna ba wani mai kara shiga azumin farilla suna tsaya a kansa da ka'idodinsa sosai da azumin nafila to su suke shiga ta wannan kofa din lafiyayya suna shiga ta al'amari ya gane sai a ce to masu wanda suka yi azumi chip chip sun shiga to za a kulle vip gate na babu uh, rayyan shine gate of rayyan ko ai ko wajen shaidanci ana vip gate balle wurin alheri ka je stadium akwai bangaren ya ku bayi ko kula yan naira goma goma ko ashirin akwai vip treatment ko hotel ka haka ne to balle aljanna aljanna akwai yan vip vip aljanna ma fi daraja saboda hadisi abu sai maza ke cewa aljanna daraja ɗari ne inna fil janna mi'a daraja a'adda Allahu lil mujahidin ma baina darajataini kama baina sama'i wal ardi a cikin aljanna akwai mataki mataki ɗaya ya fi ɗaya mataki ɗari tsakanin daraja ɗaya zuwa ta biyun ya kai tsakanin sama da ƙasa a daraja kamar nan ƙasa da ake zubar da mushi ake sabon Allah da can sama to gaga a ce a can asalin vip din yake so da ka masu azumi suna da wani vip treatment na babu rayyan allah ya shigar da mu ta wurin wani za a kira shi tababin azumi wani tababin sallah na ya ce kofar yan sallah da suka yi excelling suka fi kowa iya sallah ba wani ta bangaren masu aikin haji wani ta bangaren kofar wanda suka fi kowa sadaka abubakar siddiq allah ya kara masa da ya ce annabi zai yi wani a ce duk kofofin nan an kira shi annabi ce zai yi kai kana cikin da za a kira ta duk kofofin nan duk wata kofa akwai sunanka a ciki in dai za a kira to ku ne a wurin wani kuma za a gama duk kira bai shiga ciki ba har a tudun a arab bai shiga ciki ba su suna tsakanin wuta da aljanna shi ko anan bai yi ba sunansa yana tallis din sa'ir Allah ya kare mu na'am wala khalufu fami sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk wala khalufu fami sa'im khaluf shine hamamin da ke fita a bakin mai azumi da idan ya dade bai ci za ka jin hamami atyabu yana da kanshi wato ya fi kanshin almiski a wurin Allah almiski fa wani nau'in turaren aljanna ne khitamuhu misk wa fi dhalika falyatana fasil mutanafisun to kanshin da Allah yake ji na hamamin bakin mai azumi ya fi wancan turaren aljannan kanshi ba fa turare golden blue aka ce masa ba a'a miski fa almiski ya wuce duk turaren da ka sani a duniya to wannan hamamin bakin da kai ba ka son jinsa har kake sa asuwaki ka goge darajar sa yafi wannan ya halatta a ramadan kai asuwaki amma imamu shafi ba ya yi mai dalili yace na bar wannan hamamin ya fi da na goge shi yace ko zai a ikama ko lokacin alwala sama sama yake baya so cire komai yana yi kawai don sunna ne saboda wannan hamamin kare ya da shi gaba dai saboda Allah yana jin kanshin sa zaka zai bari Allah ya ta more wannan kanshi din subhanahu wata'ala wannan hadisi muttafaqun shi ne yace wannan wal khaluq shine taghayyuru ra'ihat al fam wato canjawan hamamin da ke fita a baki za mu iya tsara wannan babi na gaba na saura minti goma ko za mu fara mu kwana a jeji ka san almajirai yanzu ba san kwana a jeji ba wataƙila ana karatun aji ne ba ana karatun zaure ba a zaure ne za a ce to mu tsaya nan mu kwana a jeji shi ne ba a samu asalin gabar tsayawa ba sai a duba wani wuri sai a kwana sai a ce an kwana a jeji a mun tsaya a nan mun kwana a nan to mun kwana ina a ya wuce a gida a birni ma sosai ke a headquarters muka kwana saboda za mu tashi akan wajibu ka fi ramadan ina ga ba laifi mu tsaya a nan din in akwai tambaya ɗaya ko biyu ko uku da ke da munasaba insha Allah ta'ala sai a yi abin da yasa na so mu kara da ba ni so da darasin ya wuce ina ga malam mu kara da mu karanta ko da matsaloli guda uku sai mu tsaya akan insha Allah wajibu ka fi ramadan ba ni so darasin ya wuce karatu uku insha Allah ta'ala na'am bismillah wajibuka fi ramadan babi na nawa kenan babi na biyar malam yace wajibuka fi ramadan wajibinka a ramadana kaɗin nan addamir ya udu ila al-muslim. Wajibin muslimi fi ramadan wajibin musulmi a watan ramadan don daman an ɗora wannan azumi akan musulmi ne baligi lafiyayye mai hankali mazaunin gida ba wanda yake matafiyi ba to me ya dace kai saboda azumin ba wai kamewa daga ci da sha ne kadai ba yau mu tunanin mu a duniya shine azumi kamewa da ci da sha amma a shari'a muhimmancin kame bakin mu ya fi muhimmanci akan kamewa da ci da sha din ma amma mutane ba su san haka ba me dalili akwai inda zaka yi kuskure ka ci da sha maza Allah yake fa inna ma atamahu Allahu wa sakahu la qada alayhi wa la kafara rabin hadisin na bukhari rabin sanatin littafin ibnu uh, imam hakim rahimahullah kaga kenan akwai inda zaka cika sha ma a maka afuwa to amma yaya maganganun baki na'am i'lam ya akhi muslim mala yace i'lam ka sani ya akhi muslim ya kai dan uwana musulmi dan ya tausasa maka saboda da'awa na bukatun tausasawa ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana akwai bukatan kyautatawa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsan hatta al yahudu wan nasara sai musu bil hasada fir'auna da aka tura Musa da Harun alaihi assalam aka ce wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha zaka sai kyautata masa ya kai dan uwana na'am أن الله alaina علينا الصوم لنعبده به anna laha lalle Allah farada ya farlanta alaina azumi a sawma azmi akanmu lina'budahu bihi dan mu bauta wa Allah da shi azmi din wa likay yakuna sawmuka maqbulan wa mufidan fa'lan fa'mal ma yali wa likay yakuna sawmuka maqbulan wa mufidan saboda azuminka ya zama maqbulan karbabbe gobe kiyama wa mufidan kuma ya zama mai amfanarwa fa'amal ma ya to ka aikata waɗannan ababe da zan aibata kira maka su guda goma sha biyu ka yi ƙoƙarin aikata ababe guda goma sha biyu wannan zai sa azumin ka zama ƙabulan karɓaɓɓe mufidan mai amfani gobe kiyama da kuma a duniya ɗin ma gaba ɗaya na'am awwalan na farko daga cikin ababe goma sha biyu da malam zai karantar da mu wajibi a watan ramadana hafiz ala hafiz ala sala ka kiyaye salloli guda biyar a zahar la'asar magariba isha asuba wannan salloli guda biyar ka rike su rikon gaskiya kar ka yi wasa da su ka rika yin su a jam'i kuma ka kiyaye ka'idodin su akwai waɗanda an musu sauki rufi alƙalamu an sara'isin anna'im hatta ya saki da majinun hatta ya fi in tabuwa kai ko bacci da yana iya ba da uzuri manzon Allah da kansa ya taba makara a sallah kamar yadda hadisi a ya kawo sallar asuba hagari ya waye rana ta fito ta buge shi yana cikin bacci bai farka ba har rana ta fito ba samu farka ba saboda gajiya da harkoki na da'awa da kuma harkoki na gwagwarmaya wanda yasa wanda yake yawan gajiya to ya fi samun matsala Allah ya ba mu mafita akan haka na'am fa kathirun min as-sa'imin yuhmaluna as-salah mala yace da yawa daga cikin masu azumi suna ma walakantar da sallah shi yana azumi amma baya sallah na'am wa hiya imadu ad-din wa tarkuha min al-kufr kuma sallar na ita ce imadu ad-din asali ita ce me ginshikin addini ita ce kashin bayan addini wa tarkuha min al-kufri barin sallah iya daga cikin kafirci a kafirci kana biyu ne akwai al akbar akwai al-kufrul asghar al-kufrul akbar shine ke cire mutum a musulunci babban kafirci fahimtar shek bin Bas da Ibn Rahima rahimahullah idan mutum ya bar sallah ya fita a musulunci gaba daya al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara fahimtar Sheikh Muhammad Nasir Rahimahullah al-kufrul asgar ne bai fitar da mutum a musulunci gaba ɗaya sai cikin manya-manyan kaba'iran zunubai manya-manya ƙololuwa da suke zunuban da ke iya halakar da mutum mubiqat kenan wannan fahimta ne na malamai babu lokacin magana mai tsawo kai ala ayi halin dai hadisi ya kira barin sallah a matsayin kafirci na'am saniyan na biyu daga cikin ladubba da malam ke karantar da kai a cikin guda goma sha biyu don azumin kai zama karɓaɓɓe kun husnal akhlaq mana yace kun husnal akhlaq ka zama mai kyawawan dabi'u fiyayyen halitta qur'ani ya gaya mana iya da kyawawan dabi'u wa innaka la ala khuluqin azim daga cikin kyawawan su akwai tausayi wa kana bil mu'minina rahima daga cikin wannan kuma an ce mu koyi da su laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman liman kana yarji Allah wal yawmal akhir hadisi ya bayyana mana babu abun da ke da nauyi akan skeli gobe kiyama irin kyawawan dabi'u ma min shay'in askar fi mizan al-abd yawm al-qiyamah min husn al-khuluq hadisi ya bayyana mana muminin da ya fi kowa imani kammalallen imani shine mai kyawawan ɗabi'u akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqa kyawawan ɗabi'u kaman adalci kaman riƙon amana kaman tausayi kaman gaskiya kaman kunya kaman mutunta mutane kaman girmama wanda ya girme ka a shekara ko ya fi ka ilimi da makamantansu biyayya ga iyaye duka iya cikin kyawawan ɗabi'u da wajibi mu aiki da su gyara ɗabi'u shine kashin bayan aiko annabi zuwa gare mu sallallahu alaihi wasallam da hadisi a cikin musnad da imamu Ahmad ya kawo da Tirmidhi cewa innama bu'istu li utammima al akhlaq ni an aiko ne don in karantar da ku kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u na kai mutum aljanna tare da cewa shi bai da kokarin ibada inna na la yablugh bi husni khuluqi a'la darajatin fil janna wa huwa ghayru idan muka rike wannan dabi'u mutum sai ya je aljanna cikin sauki Allah ya mana baiwa da kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u ko bai zama ka karya ka'ida ba misali akwai wanda za ka ga abin da aka yi laifi ne amma inda yana ga wai don ya zama iya da kyawun ɗabi'u sai ya yi idan mutum ya gan kai ce sannuwa ne bai baka sallama ba idan ka masa magana ka kyawawan ɗabi'u baka yi ba nabi yace man bada abil kalam qabla salam fala tujibuhu wanda ya fara maka magana bai salama ba kada ka amsa masa to wanda ɗabi'u sai ka share shi shine wanda ɗabi'u a musulunci idan ɗalibi zo ya rashin ladabi ka ladabtar da shi shine kya wanda ɗabi'u mutum ya tare ka ba sallama wani tsaya share shi ka wuce shine wanda ɗabi'u ma'anan wanda ɗabi'u ba wai mu yi abin da mutane suke so mu yi abin da Allah yake wanda ɗabi'u ne ko hadisi yake duk wanda bai da ladabi idan ya mu'amalance da zai sha wahala musamman idan yana kasa da ni zai sha wahala ko akan hanya ka tare ni idan dai baka da ɗabi'a wallahi share ka da yana wuce haka sunna ta ce in ka gada maka je ka zage ni in ka gada maka ce na maka girman kai Allah ya san me dalili da ba zan yi abin da mutum yake so na saba wa Allah ya ce annabi ya ce ba haka na fahimci kyawun ɗabi'u shine na bi shari'a annabi ya ce wanda ya fara maka magana bai ma sallama ba kada ka amsa masa wani a kawai zai ganka a kan hanyar abin hawa ce maka wai tsaya in ka zai sai ce tambaya yake da shi wani ya flashin ɗinka da waya a ranar wani text ya mun please call me sau hudu ina buga masa sai ce wai daga wai tambaya yake da shi yana da tambaya akan alwala daga misau please call me wallahi azim sau hudu yayi ban amsa ba iyalin na gebe da ce don Allah malam ka dauka ka buga masa ko ba lafiya ba wai tambaya yake da shi yanzu ne kuma shi kenan sai ka ka amsa masa bai daga cikin ladabi kuma akan alwala duk mai sau ba mai amsa tambaya akan Allah sai ka bugo mini inda ya zama dole garin ku duk arna ne ba wanda ya sani to wannan yayi amma kana cikin al'ummar da akwai masu amsa waye sai ka bugo mini tambayi limamin anguwar ku zai amsa maka wannan tambayar da ya faɗa haka nace to sai ran da ka samu kuɗi sai ka bugo sai na katse nace kuma ka ji tsoron Allah to gaskiya haka ɗabi'a ta take duk wanda bai da kyawun ɗabi'u wallahi ladin ina da kaushi gare shi kuma ba zan yi abin da dan adam yake so zan yi abin da Allah yake so ne kisa duk wanda bai zo man dabi'a mai kyau da yace na zo wajen wani ya share ni a'a ka saba wa dabi'a ta musulunci ne kuma da dama za ka ga wani ma jami'in tsaro ne sai ya zo ya tare ka yana so ya bugi cikin ka sai sa bana magana da mutumin da ban sani magana mai zurfi yasa assalamu alaikum shikenan in tambaya kai in mai sauki ne na amsa wani zai tambaya ne mai hatsari kuma jami'in tsaro ne yana so ya tare ka ji me zaka ce to mun san me muke ciki shi za ka kawai magana ta a takaita ne mai fatawa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani yayi complain wai in ya gaishe ko sallama nake ba na mar murmushi shine yace to a kira shi yazo sai na masa murmushi nace mai <laughs> nace to zura maka ba shikenan ba wannan ba zai sa ai fada ba sai nan maka yanzu ko yanzu ka sai ban maka ba sai in wani yace maka ba na mar ka sai yazo a masa wannan ba matsala amma yazo ta yadda za a masa wannan ba a fada a kanta na bismillah wahzaril kufra wa sabbid din wa sabbad din ka nisanci kafurci da kuma zagin addini ka nisanci kafurci da zagin addini ya kai dan uwa idan kana azumi kafurci duk abin da zai bata imani mun san su akwai kalmar haka da ka bar musulunci ga musulmi ka ce kai kafiri ne manzo Allah yake kalmar in shi ba kafuri ba za su dawo kanka man kana li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma kaga ne yana iya kai mutum zuwa ga kafurci akwai zagin addini shine izgili wani ya ga dan uwa da gemu haka anan garin ya faru a watan ramadana kuma duk wani suna azumi sai ce masa ka bar gemu babu ko tsari kawai ka bar wannan gemu wannan yayin ka je ka cire ba sai ce masa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi wannan ya ce a wannan ba wani sunnar manzon Allah sunnar MK manzo dai wani ba sai a can wannan bangare ta can kudu maso yamma kaga wannan zagin addini ne zagin addini na tare mutum a musulunci idan ba za ka iya ba karka aibata wanda ya kawai kai fatan masa alheri قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا كذلك فرتم بعد إيمانكم شد بصر مولا كتا استهزائي izgili wa mai addini na cire mutum a musulunci to a cikin watan رمضان هنا wanda yana ramadan yana tafsiri abin da yake dukka izgili ne ga musulunci kuma azumi ne a bakinsa yayi izgili wa gemu yayi izgili wa yayi izgili wa hijabi izgili wa niqabi yayi izgili ga ma wanda yake tahajjud yayi izgili ma ga wanda ke zuwa tafsiri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma azumi ne a cikin watan ramadana kuma sai muka yi aiki da wannan dama ta fallar ramadana kuma don mu cutar da masu addini musu izini wannan musifa ce Allah ya kare mu ko da za mu magana ga wanda ya sa wani a ramadana to mu ta lafazi kar ma wajen gyara kuskure sa ka bata lafazi ka cutar da wani ko ka bata imanin ka na'am wasu il mu'amalati ma'an nas wasu al mu'amalati ma'an nas zai zama mafulin bihi ne wa hadarda ka kauce mummunar mu'amala tare da mutane kar kai mummunar mu'amala muhtajjan bi siyamika fasamu ya hazibin nufus yuhazzibun nufus fasamu yuhazzibun nufus kana mai kokarin kiyaye azumin ka saboda azumi yana tarbiyyantar da rai yana karantar da kai discipline yadda zaka yi discipline din ranka yana karantar da kai zaka da ranka akan bin Allah na'am wala yusi'ul akhlaq kuma azumi baya bata ɗabi'un mutum sai dai ya gyara masa والكفر يخرج المسلم من الدين والكفر يخرج المسلم من الدين shi kafirci yana cire musulmi a cikin addini to kaucewa duk abin da ke da alaka da kafirci izgili batan cewa masu addini bakar magana zagi mu kiyaye hatta ga wanda ya saba mana ka dauki irin ɗabi'ar ahlab bin qais rahimahullah wani ya gaishe ce ya ahlab anta fasik anta zalim anta munafik kai fasiki ne kai azalimi ne kai munafiki ne yace masa me ah, wannan imamu sha'abi rahimahullah ne ma sai yace wa mutumi in kuntu kama qulta fa ghafara Allah li wa in kuntu lasta lasta kama qulta fa ghafara Allah laka yace in yadda ka fada haka nake Allah ya gafarta mini masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura nan da ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi sai nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga lambar wayar mu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka sifili takwas sifili shida uku biyu biyu biyar ga lambar a cikin harshen turanci 080 60 30 wassalamu alaikum warahmatullahi